Sarauniya TV tashar al'umma. Is ƙasa duka duk mai olisa ya hanzarta kar ya yi miƙe shi ka girka kai malam bar kira rani ni ka faɗa mini me ya kawo ka zancen bashi kwana dai na ɗauki kirarin tauna kayan ka haba ya shayi da shayi duk kasan nan babu tamkarka kofi shi da za ka ɗan samu na aikai mace da marayu ne ya karɓi kayan shi dan banza mai zubin sula da kanka kamar akuya cikin leshi kun ga Allah ya yi dali na ku sai kun samu farin gashi kai me shayi ka saurara kar ka ga yin magana cikin kunshi dama ni nan fa ya koshi nan gefen ne zan biya bashi kuma na ga kamar biredin ma ya kaso sosai gashi ya kone A mun nawa in fara sami ne lipton mai ruwan gwaiba ba lipton mai ruwan gwaiba sai dai lipton mai ruwan taba koriyar madara ba zan samu wacce ake mata gam a jan roba kai malam karkada meni shayin nan ban yi shi dan kuba ko a tiku idan ya zo kunnan baya mu haka gashi wasta ne shi kamar kunun kanwa wanda ya shekara gungu ta yi shi. Ni fa shayin nan kuma shaida don faministoci na girko shi. Su ɗan gwata nan suke zango shi da dukan escort na bayan shi. Wataran da na babuwa shayi nan gefen kai manta hular shi. Mai malaya karbi nan ta ya ji haɗin tsarin na na shayi kaban shayi amma kai sauri ina hanya to ina ruwa na da sauran ka amma ka gama sha ka hau iska anya malam ka ka sani har nuna ni kake da hannunka kai waye dan uban waye kanka kaman kwaliyar zuwa shi ka mana ka shi fice a rumfan nan ko in ki fallar a bayan ka yanda shayin nan ya ɗau zafi Allah sai hantar ka dago ne ni za ka wa shayi ni nin ka san da kake kuwa ni an watsa ma waye kai waye kawo ka nan dan jekar uba gabriel Biji zata. Biji zata. Biji zata. Biji zata. Vigilata. Vigilata. Ya za ka zo ka wani takura min da bizi ko bizi yake kowa yi ma. Lalla malaya ina cikin nishaɗi za ka zo ka tashi. Nishaɗi a kan gara ake nishaɗi ka zo ka takura min ina bacci mai daɗi. Lalla ji ɗazu ne na sai wata data mai mugun sauƙi isa nake ta santi nake ta wannan. to sai ka gaya min tun kafin a yi bacci ka gan nan abin da ya sani ciwon kai kenan na ajiye wayata na kwanta to yanzu dai ka je kai downloading BG data za ka ringa samun data mai sauki cikin rahusa wanda zaka iya sayowa ma kai ma kai amfani yanzu ka kyale ni in na ƙara yin santi kawai ka rabu da ni biji data. biji data. sauke naka dan mara gara sarauniya tv tashar al'umma